ya dace da yammaci na 22 ne ku? 25 ga wata na muharrami jira alƙari hudu da inda ta kusa wanda ya dace da yammaci na goma ga wata na bakwai shekara ta 2026 miladiyar ta da ali alisaitun salam don ba manta ba a cikin surtul anbiya za mu tashi daidai gafar aya ta 36 ba tan allah mai sarki ya dace da mu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 واذكروا آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل فأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين الرجيم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم زعفة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق للذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. سورة الأنبياء إلا كفار ذا فارق أقف النبوة وإيمان آية على ترتيب المراتب وعلى ترتيب المناصب واتو ذلك تأجيري بسكة مطعين كونة عن النبي ناقي تقديم الأولى ويدا تقديم الأولى فالأولى gabatar da annabin da ya fi sannan wanda ya fi da wannan yake nuna ma annabi Muhammad sallallahu ya fi annabi girma da daraja domin ana gama da a cikin annabi Ibrahim to ka ce nan annabi Ibrahim bi tabahu wa la shakiran li بسباه وهداه لا صراط مستقيم شاكرا لأنعمه الله يمد في شهاده وعن إبراهيم ياسين بشكوك ko ويجي ce to a nan gabar to Allah ta wata ala sai fara da annabcin sun wannan wawon din wa iza ra'at muna kira ta wawon al-istinafiyya kamar a ce fasulun ko babun gane wawon al-istinafiyya wawon ta sabon ta zanci Allah ce wa iza ra'akan labina kafaru ga wani sabon babu wa idza ra'aka allazina kafaru idan waɗannan da suka kafirta suka ganka ya kai abu tunanci al muhammad sallam to a duk sanda zai ranka in yadda yattakhidunaka ai babu abin da suke rikarka illa hutuwan sai abun wasa abin tiwar da shi abin ki wa sarere ci rukun sa kai na kashi da shi sai dinga faɗa a junan suna izini a hazan ladhi izkuru alihatakum suna cewa junansu yanzu wannan wannan shi ne zai dinga aibata ababen bautar ku a hadar labi yau kuru ali ta kum shi yanzu wannan ne zai dinga aibata ababen bautar ku wa hum biskin rahman hum kafiro. ai wa hum na. su kafirai ne sun kafirce biskin rahman idan an ambaci ar-rahman ba ta amma kuma suna murna an ambaci gumakansu wa hum yakfuruna bir rahman wato suna kafa cewa al rahman amma suna so kuma a ambaci kuma kansu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce khuliqal insani kai ka ci an halicci mutum ne min ajal daga gaggawa daga ci da zuci daga kin bin abubuwa sannu-sannu yanzu saurin mai suke yi wato wai a sanda suke faɗo wannan kalmomi sukan cewa annabi wasallam bimnan ana fahimta a cikin wasu ayoyin da kuma cikin jawabu? to shi ke na ajiyar na kifana kabla yau shi ta ka ce a gaggauta sauka mana azabin mu amma zo suna addu'a Allahumma in kana hada huwa al-haqq min 'indik famtir alaina idan min as-sama aw tina bi 'adab al ya Allah in wannan abin da wannan annabin ya zo da shi gaskiya ne gaskiya ne da gudan to kai wannan ruwan mutane daga sama ruwan doruwarsu aje suka ce Allah an gaskiya ne ka shirye da mu mu gani nan ba za a ce kulika da insani bil ajal ba an halitta mutum daga gaggawa a hadisi ya tabbata ce mutum daga hadisi ibn abbas kulika til malaika min nur wa kulika al malaika aw kulika til malaika min nur wa kulika til jin bi marji min nar wa kulika adabi ma wusifa lakum an halitta malaiku daga hadisi an halitta wato aljanu daga wuta an halitta annabi adam daga abin da aka gaya muku ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin wa min tilnafis alkhairi kali ce ne daga wuta kali فو shiga taku an gane ko to anan saboda dan adam gaggawarsa akan neman sharri shi sa aka kaya masa wannan ko kuma ya zama cewa shi da zuci shi so yake duk abin da yake yi ya ga nasarar sa yanzu yanzu in ba yanzu yanzu to zai kaucewa hanya shi yasa ya tabbata sanda sabai suna sababbin shiga musulunci ba su gama sanin aƙida ba sai zo da zuma na asanci ya rasu lamma da alana za ta annuwa fi kama lahu za ta annuwa ya da ban Allah mu ka sanya mana wata bishiya da za mu dinga rataye makamin ma anil kafiri da shidara yanzu da biya asilatahu kafirai suna da wata bishiya da suke ajiye makamin wanda ya aka yi makamin don wajen wannan bishiyar to dole za a yi nasara ce mu ma ja'alna ilahan kama lahum aliha ja'alna zati anwatin kama lahum zati anwat ka sanya mana irin wannan bishe kamar da su suke sai ce aturiduna an taquluna li kama qalu banu isra'il musa kuna so ku ga min irin abin da banu isra'il ta ga annabi musa ja'alna ilahan kama lahum aliha sanya mana abin bauta kamar da suke ababen kenan wannan shine gaggawa العجلة من الشيطان والثاني من الله في الترمذي بسند حسن بطرقه وضعيف بانتراج كل طريقة من طرقه هذا يأتي العجلة من الشيطان والثاني من الله gaggawa tana daga shedan bi sanin sanin sai wajen Allah kuma hadisi da bata ce sai hadisin Ashid Abdul Qayyim sai sai muslim manzo Allah sallallahu alaihi cewa الشجيو كان هذا يحب أبي بلاده يحبهما الله ورسوله ألا ده بلاده كان هذا يحب أبي بلاده كتاء الحلم جوريا لهقولي والأنا والأنا ده هو سليم من أحد أديتنا أنا أشتر كيف سيد مسلم قال رسول الله سلم ما كان رفق في شيء إلا شانه وما نجع من شيء ما كان رفقه bishin illa zanahu man da'a bishin illa shana bisa lisani wannan dabi'a ba za ta kasancewa a cikin wani abu ba ta ga abin yayi kyau wa ma nuza an shay ba za a taɓa cire wannan dabi'a daga wani abu illa shana ba ta ga abin ya muni yayi muni yace khuliqal insanu min ajal kai ka ce an halicci dan adam ne daga gaggawa sa urikum ayati Allah ce sanin zan nuna muku ayoyi ayoyina daban-daban da za su nuna cewa annabin gaskiya ke, ni gaskiya ke ƙur'ani gaskiya ne Fana ta tasta'jilun ku daina gaggawa ata amrullahi A tasta'jilun to azabar Allah za ta zo ku daina yi alkiyama za ta zo ku daina gaggawa duk abin da ke li kulli naba'i mustaqar duk labarin da muka ce da faru akwai lokacin faruwarsa wannan kenan khuliqa al-insanu min ajal kai ka ce an halicci mutum ne daga gaggawa da kullum wai a sauka mai da azaba sauka mai da azaba saurin da gaci saurin da gaci Allah baya gaggawa shi ba Allah babu nan da shekara a wajensa babu shekarun jiya a wajensa babu wayancan shekaru a wajensa shi babu yau a wajensa duka gaba ɗaya yanzu ne ya ce a haɗa da kulle shay'in ilma shi ilimin sa ya kewaye da sanin kowane abu shi ba a yi masa ƙidayayyi ne kakewa yi yini ba a masa ya kwana kakewa ya kwana ba a masa wannan wato wannan a kwanta a tashi a shekaru a yi waye waye wannan ibara ce ne Allah cika alƙawarinsa hanya ce ta Allah cika alƙawarinsa zai baka shekara da ce da ta'alamu adadin sirri da hisab don kusan adadin shekaru da adadin lissafi don gani an ce zaka shekara goma to kamar irga sai Allah duk wanda abu shi yana gebe ba ruwa da wannan lissafi shi ba a masa rana ba a masa duhu ba a masa damuna ba a masa kaza ba a masa kaza shi yadda yake yadda yake yana nan a cike ba ya bukatar komai kai yake wannan lissafin an gane na ta ake yanzu yanzu idan Allah zai har ta maka abu nan da shekara miliyan in za a yi to shi gane yake kamar yanzu ce ba ku ba wa ganin eh bai zaje ajalu la ta akhiru sa'atan kula da sa'idi wani alƙawarin idan ajalin ya zo ba za a yi gaggawa ɗauke mutum kabin lokacin sau kuma za a yi masa jikiri lokacin da suke na wai kulun da kafaran suna ce masa mata haɗin wa'adu shi ne amsa wai wace wannan wai alƙawarin naka zai zo ne wannan alƙawarin kana ta alƙawari za a mutu za a mutu ko a tsaya ma ta mata haɗin wa'adu yaushe ne wannan alƙawarin zai zo in kuntum sadiqin idan ku kuka ce masu gaskiya ولما رأوا زلفة الشيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به ترجعون يعني سجى عذاب التازو زلفة قاشقة إتا شيئة وجوه الذين كفروا sai fuskar kafirai ta munana wakila sai a dinga goba masa magana cewa hada nazi kuntu bi tad'u eh wannan ai shine abin da kuke ta kira yanzu ga yanzu ta zo eh ga azabar ta kana ji ta zo ta zo to gata a ta'amurun mahi bala ta a zabar Allah ɗin za ta zo alkiyamar za ta zo kusa da gaggawa kusa da hankalinka ba dai kake suka zato za ta zo wannan kenan wai kullum suna cewa mata adil wa'ad wa yaushe wannan alƙawarin da zai kuka sadiqin idan kuka ce masu gaskiya kai da waɗanda suke barin danka Allah ce lauya a wannan mulazina kafaru wallahi da a ce kafirai sun san hina wani lokaci la ya kufuna wannan ba za a fa babu laɗin ba za a fasara ta fuskar tafsiri shi ne ya kufuna sanda za su afka ala ko an wuju himunna sanda za su afka wuta ta fuskokinsu upside down haka za a take kan ta kan za su bari shiga wala an zuhuri ai wa an zuhuri kuma ta kama ta gadan bayansu wala hun yin tsaro ita kuma tana da ma'ana ba su kuma da bai kwatar su daga wannan azabar ta Allah Allah ce bal tabbas ta atihim alkiyama za ta zo musu mutuwa za ta zo azaba za ta zo musu baghtatan babu zato babu tsammani fa fatabahatuhum za ta kida masu ta ruda su ta daga musu hankali sun zasu babu hidda da kafa sai rikice rude fatabahatuhum za ta ruda su za ta rikita su za ta gigita su Allah ce wallahi idan azaba ta zo aka zama musu sai ta gigita duk tunanin mai don kara maka ita isa duka ga duka bane ga duka ga kaza ga kaza ga tashin hankali ita za ga wani inda mutu sai ba a kulle shi a ɗaki a fita ba wanda zai tsaya ga kashi ga kaza ga kaza ga shari'a ga kaza ga kaza ga ibi ba ba zai ambatan Allah ba don bai rayu yana yi ba in ga mutum yana ambatan Allah dama yana rayu yana yi gwamnan yanzu yana kallon shahada dama ya rayu a kan ita gwamnati yana dama kan ta rayu Allah ga halittu malamin tafsiri suna kawo kisa wani miji da mata ne da mutumin shi ɗabi'a su kullum wato cin zarafin mutane wayewa kuma bada ne da kamar sarkin bada ne da abubuwa marasa kyau kaza kaza kaza sai wata rana sai rashin lafiya a rashin lafiyar nan sai dinga fikiri ya dinga kaza kaza kaza kaza abin da bai saba yi masu take ta zo wajen wani malami wanda kuma sallahi mujina ne ba ta lafiya mutuwa ma sai ce masa mun ci wani ke da asali sai dogare da cin zarafin jama'a da wani ó ya ce su suka kíkà ọlọ́gùn sai masa mọ́ta ya kawo raguna ya je mutanen gari duk mabuta da aka yana da zagi na cin kuci aka raba musu nama su ci ta kuce wani kada za a yi kawai wannan aikin da aka yi sai za ka samu lafiya to tafi tafi ta yi wani duk da irin wani ta faru da wani zai mazan su a yi bura kuna da shi na da ci sai ya warke ci wani ba mu da magani ake maka da kaza kaza wani ne eh, magani ake kaza da ke to inda ba maka maka wani ba su rika mutu to da mutuwa gaske ta zo sai koma a sharko na a wasu malam ba shi abun nan ba shi da kuma ya sa sharko na a hannun ba mutu ba mu da za mu sai ba ta mutu da ake tambaye shi wannan da ya zaɓa ya ce a wacce na taɓa ni na taɓa mutuwa ba wani abu da kawai na taɓa da makwacin da ya ci mutunci mutanen gari suke ke bala gwada ce ba alibi da da dabbe ita mutunci su da ake na taɓa mutuwa ne domin an cire ce al'isan ya mutu a rafa'ashi wani yana mutu a kan abin da yana gaina yi amma rayuwar da kika wuce ga mun a shari'a yake da karatu na san mutuwa ta wasu tunda ban san wannan halin su da ɗabi'a ba ba halin sa bane wannan to haka zalika hadisai da yawa daga manzon Allah sallallahu mumini baya wannan cewa. kai mumini kafin ya rasu yana kan faka mutuwa sai an masa bishara da aljanna sai ya karɓar hadisi ya tabbata cikin sunan da hadisi al-bukhari da dik Allah ya rahmata wannan sunan yana karanta fadin Allah ya aika rasul mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya wa dukhuli fi ibadi wa dukhuli jannati yace ya tabbata Allah ce ya ki wannan almutumin da shi ne mumin can da zai rasu da a gaya masa a kansa za a ce ya ki wannan ma'abuciyar da suka ba Allah ke masa ɗa ya ci kwanta da hankali wajen mutum kaka da kwanta da hankali a hankali ba mutuwa mutu sai a haska ma kuma a haska ma iyalin da za su yi saboda ɗan kuma an ce abin ran ce to ba ban ce wa ah, dan Allah ka take ni sai yayi magiya wallahi zai ci ba take ni sai aka fara aka to shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam abu Allah ya gaya mun kai ma za a gaya maka da to sai zama duk mumini in ya ba Allah zai buci a gaya maka muna muna ta kuka wani ya mutu wani ya mutu wallahi ma ya ba Allah ba wani idan da dan adam yana sanin waye Allah wallahi malam mutuwa ba gudu bane in zai dawo baka da masoyi kamar Allah a yanzu ma malam a maho a bagas alababa a ganasa ka zo an maka sama an maka kasa an baka kasa an baka haske an baka komai an baka iyali an baka arziki an baka kasa an baka za ba bauta ba ba abin ba sallah ma ba mu taɓa yi ba a kawo muna ko zikiri ba mu taɓa yi ba a kawo muna ina ka yanzu ka zo duniya kai sallah ka yi sadaka ka yi azumi ka yi sadaka ka ciyar ka ci batin ka yi zumunci ka yi ziyara ka yi kasa ka yi kasa wani da ya yanzu ko shawo ka ake sai ce in kai wani abu ga makomanka to ai ko bai kamata a gudun mutuwa ba kuma Allah zai zama cewa kowa zai iya ajiye ka Allah zai ce ina tare da kai kowa zai iya cewa wani gaskiya yanzu an zo inda ba ya eh, tsaye sai dai kai gaba ni ma in gaba amma Allah ba ya ajiye bawa sai dai shi bawa ya ajiye Allah to ya zama wannan soyayyar wajen masoyincin Allah za a ji wanda ya fi kowa son ka ya fi kowa ƙaunar ya fi kowa kishinka ya fi kowa yi maka baiwa da ni'ima da kaza da kaza da kaza sai zama to hanyar mutuwa sai kaɗai hanyar da ake koma wajen sa to wallahi mutuwa ba baki ba ce ni'ima ce ko fatan ka Allah kan fuska da imani Da adam san da ake maganar mutuwa sai daga tunanin ya mutu a haka kabari a saka a yi waye a to da daga ina ka tuno da daga ina muka taho da ina muka inna lillahi wa inna ilaihi daga wajen ka muke wajen su kuma zamu koma ai daga can muka taho wajen sa zamu koma kuma sai da Allah nuna ma kai irin ka dan adam asali aljannar sa Allah yana halitta annabi Adam wai kullu wa to kullu ya adam kun anta wa zawjukal janna zauna kai da mata ku zauna a gidan aljanna a sai da ka ba da shakka yanzu irin kuɗin daga cikin aljanna shi sa ranar da aka ce wa manzo asali ya ce a filin alkiyama an ce kowa ta yi ta gidan aljanna sai ta ta da Allah sai za mu ci kan gidan da su mutu sai ta ai mutum ya ku gane gidan sa na aljanna dai dai dai ki gane gidan a nan da gidan wallahi malam idan ga zaka inda ka san daji ne ka fita yanzu duk wanda zai ji gidansa a cikin mu sai an nuna masa kana bukatar neman kwatancin gidanka an gaba da ta ina ne hanyar gidan na an samu matsala ko ba ka ba sai ce wallahi dan adam idan ya samu aljanna mumini ya fi gane gidansa na aljanna bai da gane gidansa na duniya to wannan kenan ubangiji kuma ta'ala ce bal tabbas tatihim alqiyama za ta zo musu mutuwa za ta zo musu azaba za ta zo musu baghtatan babu jitu babu tsammani fatabahatuhum za ta kidma su ta rikitar da su ta gigita su fala yastati'una raddaha ba za su ke juyar da ita ba wala hum yunzarun ko ba za a tsaga musu kafa ba ko jinkiri ba za a yi musu ba wala qad yustahzi'a bi rusul min qabl Allah ya tsaka ya hakuri wala qad yustahzi'a tabbas an yi izgili an yi wulakanci an yi zagi bi rusul min qabl da manzannin da suka zo tun kafin ka an zage su an ci mutuncin su kai hakuri fa haqa bil ladina sakhiru minhum sai ya afkawa masu izgili cikin al'ummatan annabawan makanu biyar on abinda suka dinga wulakanci suna izgili da shi ma'ana irin azabar suka dinga cewa ma ba gaskiya ba ce ba ma za ta zo ba sai azabar ta fita afka musu a cikin wannan muna fahimtar baratul istilal Allah zai ambata masa annabawa bi rusulin min qabli zai ga masa annabawa da yawa da su to annabawan nan Allah ce sun yi hakuri kuma kai ne shugabansu kai da jagoransu sai sun yi hakuri kai ma da kai wamiskina wasbir wa masubuku illa billah ka yi hakuri ba don kowa za ka hakuri ba da Allah wala tahzan alaihim wala taku fi dhikri ma kada ke bakin ciki kada ka samu damuwa kada ka samu kunci akan abin da mutane da su Allah yana tare da kai wala kada alamu ana kai bi sallu ko jima'i kun bi ma yakuru mun san kana samun damuwa kana kana samun damuwa da rashin jin daɗi akan kalmomin da suke gaya wa Allah mun sani kai hakuri sai ce kulka ce musu man yakla ukum billahi wane ne ke kula da ku da daddare man yakla ukun. ana cewa kala idan abu ya sa ido akan abu sai a ce kala manzo sai ce bilal ya bilal ikla lana subha kulan mana da sallah asbah kulan mana kai tsaya mu zami baki ya yakla ukun alkalibu wanda ke kula da ku man ku wane ne yake kula da ku yake tsaron ku da lafiyar ku billahi wa nahar da dare da yini waye min arrahman in ba arrahman ba in ba Allah ba waye waye in ba shi ba balhum an zikir rabbihim mu'ridun Allah ce balhum mu'ridun bari dai wannan mutanen naka masu kau da kai ne masu butulci ne gabarin ambaton ubangiji ba za su bautawa Allah ne ta to anan za mu sake duba da kyau ubangiji ta wata ala yana kawo usulubin ƙur'ani shine usulubi ne labarai ne tare da ba da darsi a ciki kullum muna faɗaya shi ne ba da tarbiyya a labarci ya fi ba da tarbiyya cikin umarni da hannu idan na zo cewa ni kawai yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza ya kamata na faɗi wani abu wanda ya taɓa faruwa amurin wafi'i abin da ya taɓa aukuwa ga wani a dalilin biyayya ga abin da ya jawo masa ga wani a dalilin bujirewa ga abin da ya jawo masa to shi ne ya taɓa kawo tsoci da kawo abin nan domin shi alwa'azu bil qisas wa awqa wa ajaqqu bil alwa'azi bil insha al'amr wa nahy da ce baka yi kaza kawai baka kaza ba taɓa kawo maka wani gashi da ya kwatanta abin da ake so ga yadda ba kuma suka kasance ga wani wanda ya bijire ga yadda makomar su kasance to kai magana suka ci kai ma ba za su ba domin wa abin yake wa illa abin da sama wai zara aka lagina kafaru idan kafari suka kanka suka ganka ya fi ya kai annabi Muhammad sallallahu yadda khizunaka ba komai suke rikaka ba illa huzwan ba ta sai wanda za su yi wasa sai wanda za su yi izgili a hada na biyar ali hada kun tuzira cewa a ah, yanzu wannan dinnan wannan shine zai dinga aibata muku allolinku wahum bi zikir rahmani hum kafirun su masu kafircewa ne da ambatan Allah masu kafircewa ne da bautar Allah lafazin zikir ay ibada bautar Allah suna kafircewa da bautar Ar-Rahman khuliqal insan kai ka ce an halicci mutum ne min ajal da gaggawa mutum ana nufin kafiri ana kuke insanu ma fara an tsine wa dukkan kafiri ma ma kafircewa Allah lafazin al-insanu wannan wata Qur'ani yake zo da ma'ana ta هل أتى على الإنسان شيء من الدار لم يكن شيئا مذكورا وأنه الإنسان الدم تنكينا إنا خلقنا الإنسان من نطفة متاني أمساد النبتلي فجعلناه سميعا بصيرا قال هنا مستمتك amma san da kake cewa nan a sai kake cewa wal asr inda al-insana lafi khusr ana nufin kafiri ana idan can gaba yake inda da jira amanu wa an suwari hakawa a ga dan ce al'insan din ba duka ake nufi ba ana nufin kafare waɗanda suka fi wannan kin kamin lafazin annas shi jin wato al'insan yana zo da ma'anar kafiri بلاد متلتا متعلي ليوا قال ثم افيض من حيث افاض الناس وصدر الله لابد ان افيض من حيث افاض الناس انا لكم حد ما عدتا هو قرشاوة ام يحدون الناس على ما اتاهم الله من فضل لابد الناس انا نفع انا محمد صلى الله الذين قالوا انهم الناس منافقين ان الناس كافرين فالجمع لكم مقسوم وذلك بما قالوا من الله ونحن وقال اذا مو فرق من جمعين ma'anonin suna zuwa mutu bayina wa muktarifa wani wasu tazo tana nufin kaza wani wasu tazo tana nufin kaza ƙa'idar mu da muka faɗa shi ne a ƙur'ani babu wata kalma a ƙur'ani ta ma'ana ɗaya babu kafiri ake nufi kalmar da muka faɗa shi ne ba wata kalma a ƙur'ani ta ma'ana ɗaya a ta kalmar allahu lafazin allahu wani wasu allah yana sa ta ne wani wato wata kariya ake da suna amma ba shi ake nufi ba man dallabi yuqridullah an yaga abun Allah bai tsanci waye zai ba wa Allah ranci su ba haka ake yi wannan Allah din ba Allah bane aka yi aure man zallabi dallabi yuqridu al a billahi wani ne zai ba wa talakawa ranci saboda Allah ga amma na ce lillahi wani abu ne wanda kai ma mustaqir bi zihri ya kwana a lokacin cewa idan kana magana da shugaban ƙasa tinubu za ka ba wani rance shugaban ƙasa sai ka ba da kasan gobe ko ba gaba to ubangiji ya ce wa zai ba ni rance ɗan ɗan ra'ayi ko ba gaba da kisa sai a goge sunan talakawa manzan da biyu kuri don bukara a lilla ce manzan da biyu kuri don ma haka to shi ne to ba wata kalma a ƙur'ani ta zo tafsiri ne ba har ma suke faɗa cewa abin da ya fi shi ne ba wata kalma sanin adadin ma abin da kalmar ƙur'ani suke nufi ko ke Allah yadda shi ɗin ba shi da iyaka haka shi ma gaskar ba su da iyaka kawai shi ta gwargwadon ko dai faɗin ƙirjin kai na tafsiri ko kuma mutanen da suke gabanka ko kuma salon da ka ɗauka tun da salon tafsirin nan za a yi ya kai talatin akwai wanda kawai ka zo so ka ba su aƙida ka ba su ilimi su wannan kalmomin na Allah da da shi ke nan akwai tafiyar da kimiyya da ke nufi akwai abin da ke nufi da sarin ke nufi akwai abin da kake so ka cimma so kake ka sa mutane tunanin su ko ba kaza ba kaza ba yana nan a cikin littafin wato Sheikh da yana bolin biyu tafsiri kala tafsiri akan kala talatin, usulubi da tsarin da ake yi Ya fi kala ce mu kowane da za a ce zo a faɗa muku tafin da ke ɓangaren nan wallahi ta kwana ba a gama ba to nan da ke cewa kulikan insanu an halicci mutum to kai ka ce an halicci mutum ne kafiri min ajal daga gaggawa an gane ko shi ta kullun gaggawa da cewa ai azaba ai azaba ko ya zama cewa wannan alɗin da take jikin al-insani ana nufin duk mutum sai ya zama cewa wasu ko da wani ba kafiri ba ne yana ɗabi'ar ci da zuci halin da muke ciki a yanzu kenan ci da zuci hanyoyin da iyayen mu suka fuskanta nasara ko shugabannin kowai muke ke mutum mutum yi shan kai wai aka yi wa yallaɓai ka zama yallaɓai da aka ka zama kaza ya aka ka zama shehi ya aka ka zama mai karatu ya aka ka zama a tajiri ya aka ka zama basaraki ya aka ka zama da za ka yi hira da kowane da su wa'annan masu baiwar da an ce kana so ka zama ni to wallahi kana ki da kana so kana so to zo zuwa da yana fara ga magana ce da Allah ka shi wallahi ka ba za ki yi ba ni ana dauka da kawai in nayi wani shafe ne ko sai kana ana an gane ko ya ci wallahi ni tsammani ne ko in shafe ne sai ko a ce la bai abinda ba abinda ake so yace wallahi ni na daga kawai kai magana da kai sai rubu a ido aka baka wata wata bara ka ja ka binne shi kyau da kai da kanka malami malami ya ki a zama malami to wallahi nake ga dalibai ka karanta kawai bakin arabiya ba wata ne wallahi sai kai wurin shekara 30 kana ta ba ya fassara ba ka iya karantawa daidai kawai sai da za a ji nahawun ya ji sarfin ya ji balaga ya ji ba matsalar komai wallahi sai ka wajen shekara talatin kana karatu ban tana ka lokaci kuma za ka fassara zance irin na Allah to wannan kawai sai dai Allah ba ya ko da na na ga yan uwa mu kalmar qur'ani da aka ba mu ta fassara wallahi a kasar riga muke rubuta ta Allah sai in maimaita kalmar tafsiri to dubu goma ba ma adadi wallahi yanzu kamar misali min ajal gaggawa gaggawa gaggawa dinnan to yini da ina wurin dinnan akwai wata tarbi za ka sa mai ɗari biyar ka samu wani kusurwa kai ta ja min ajal gaggawa min ajal gaggawa gaggawa har wani ma'ajiyar ya ce to wani ko wuri biyar ba wani wuri ka zo koyi saboda kaga an fi abin da yanzu ake yaren ka yi rikide kuma wancan yaren ya zama duk usulubin da ƙur'ani ya faɗa kana iya gane wannan loga ɗin kana gane asalin ya abin yake na gaya wani ya ce aya izatu da yanki izatu da yanki wannan ayin wallahi na fi shekara uku da wani sai da umar shi shekara takwas suna koyi tafsirin ba kun gaba abdullahi na umar ce shekara takwas ina bin bayan Umar ɗan Khattab ya gaya min wai su wane ne inda tuba ila Allah wa qad sabat qulubukuma lafazin wa qad sabat qulubukuma an ce tana Umar ne ke ta tafsirin ayar in kun tuba zuwa ga Allah ke bin ku akai fa qad sabat qulubukuma domin suka tuba shirka take zuwa ga sabon Allah yace Umar da kwantini yace sai Umar ba ga ita kawai kai na ɗaya ba ka zo da cikin Umar kaza ba ita Allah ya zama mai kwantini yace sai da nake kara takwas na rasa hanyar da zan bi in masa wannan tambayar ka duba fatanta ne ba ka duba uba da ɗa amma ya ce kawai ce wata rana wani ina nufin ibn abbas ya ce sai muka tafiya za a tafiya yi sanar sai na umar ya karkace zai ɗan biya bukatar irin ta kawai ne to kawai sai su mai tsohuwar formula da ne yau maza a salon amfani da ita yi mafi addu'a Allah ya sanar da jimin sarar Qur'ani شو ماذا أنت لم يسبق أنك تسيني تحولي لي مو مثل الله نها أجي مثلا لو أنت مو وضع هذا ويقول أجي بن عبد الله الله بسيطة الدين وعبد الله تأويل إذا سنة أفضل سنة عمر يا بن الشيح وهي أجي بن عبد الله يقول يا فارس بن عبد الله يقول لي سوري كيف أخبر الله أخبر الله شو أني بكم تغير قلوبكم أعشى لهم كل أبيع ما يعشى لهم تكرر تكتير أبو بايع يتعشى لهم تكتير أبو بايع yace yana yana ta amfani da ruwan nan ne sai ina cikin da ina sun yace a lokacin da duk wata tambaya da bijiro muku da shi bai amsa yace kurdini da shi ba ka iya zuwa gaban su kai ku tambaye shi abu ko ba dukan ga zai ba abin nan ba kai kira ce ta Allah ne masa to wannan gaggawar khuliqal insani min ajal to ita take bibiyan mu har ta neman kuɗi ubangidanka yana yana yau ya zo ya zo waya ta halittu ga zafari ya sa ɗin ta an yi fari ya shi mota ya je kwata ya aure ko kuma ya je nijar kama su kawo bayan ta kama haka ta ba abin ba ka kanka adalci ba ba ka kanka adalci ba abin da yake ci suka ji kai maka ba da ciwo sai babu da yake sa suka ji kai maka ba da ciwo kuma duk wanda ya shi dokin baiwa kowace iriya ce kowace inda an kira ta baiwa to wallahi malam kafin a kan kan wannan abu ƙashin da rasa ne kai da fita bisa ne hakuri ba za a salam ya shi ya yi a shirin abu kai ya yi shi da rashin gaggawa yake kana da wasu ɗabi'u guda biyu da Allah da manzon take inda fi kana khasratin kana da kyawawan ɗabi'u shi buhu Allah wa rasul Allah da manzon suna son su ita alhilm juriya haƙuri da in dai zaka ba abu sallallahu alaihi ina ganin ba zai iya biya karamin jari ba sai babba wani ya ce malam a min wanda zai hada damin sana'ar shi sai dan zuwa masa ido kwana zai ga yanzu ina ta abu na sai da kira su sana'a so sai na kyauke shi ƙasa da ce a a kai ka zaka za sai ɗan yi jam ta ce wannan suna ta yi ƙauye ci gaskiya gaskiya wala eh, wannan gaskiya eh, sai kamar za a yi jariya ina ce ka za ta daga shi abin da yake so shi ya ce to a kai ba da zai ba ka sana'a a gari ba za ka samu sana'a ya tashi koma garin ka shi kai abu eh ka masa dariya duk kankantar sana ka rike ta daga nan Allah zai dago ka tunda aka ce wato ma kana rizqu fi shay'in illa zana wa man za'a min shay'in illa shana duk kankanta abu ka ce kawo zai yi idan zai zama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba girman manzo hadita fa Allah bai kamar sa a lahira a filin alkiyama babu kamar a wannan duniya tun da kan annabi Adam har zuwa ba kamar haka mala'iku ba kamar sa amma yayi yayi aikatu a karkashin mace dukiyar mace na na khadija shi ne masarar haɗuwar ya je ɗauki kayan su je wuce. a dawo abinda aka samu ya ce ta tsakurar su wannan shi ne naka ya karɓa ya godiya kuma ya kaɗa dabbobi ya kiwo ya ce mamin min nabi ila gudana a ganama babu wani annabi ba ta ce da ya kiyo dabbobi ta fita ce wala anta ya lallan akai bal wala ana Hannu, farkuntu kuntu ra'a hali ahli makka na sai ce yi wa mutanen makka kiwo ala qarari suna ba ni filalla da gobbai ɗan kuɗi ƙarare kasa kira ɗan kuɗaɗe kaɗan amma yana da ce shi sai sana'a kaza shi sai sana'a kaza shi sai sana'a kaza waɗanda ake gani kuke yin nutsa shi da yatsa ake labarin a gari ko a lajuwa ne ko waye kuɗa ya bunƙasa a duniya an ka ji sana'a ta ke jaja ga akawunta ne na amintar ɗan suka suna a zaune na tarihi nasiru ɗan take duk da zai rasu da shekara ya yi kamar ya ci labarai ya yi ake magana zai ce shi ya ji noma wanda ya ce ba shi jari sai ce nan ba ka jari kai za ka nemo kanka jari kai za ka nemo kanka jari ita sai ta bakin kwari da mutum sun mutane matake su zo ba ruwan wanda sai rijiya ana zuba ruwa wato ruwa cikin gwangwanaye wani tsohon abu ne a kano kuma bin duk ɗan shekaru kaɗan ma da aka daina amma har yanzu kasuwannin ƙauye ana wannan abubuwan kaga ɗauko ɗan waje ba ba ba mai kuɗi ba ne ba ba ba mai kuɗi ba ne ɗauko wani ɗauko ko ni babana ba malami ba ne babana ɗan kasuwa ne ni ɗan da kake gani zan je karatun motsa sai dan sa ta a cikin wando in ɗaure ta haka in haura ta bayan gida an ce mun fara karatun bata sau daga yan kwana a waje don na zuwa ba za ɓace littafin sa'a, sai dai in samu ko ta karkashin rariya in sa a leda in sake sawa a leda sai in tura sai in zaga ta gidan kakanni sai in ɗauki littafin sai in mutu lungucan san ma don ka a gani sai cusa a cikin wando wani tsaurin waɗar kullum za mu tashi daga jakara mu tafi mariri a ƙasa mu je wajen karatu mu je mu kofa mu dawo idan za mu yi wani assignment za mu je library kan state library the old campus da new campus da shobansu duk za a ƙasa za ka ji duk attajiran da ka gani duk attajiran da ka tsago ko wasu masu ɗaukaka ɗaya ta da tsamara ko kafaɗa ko waye tsako su ‘yan kaɗan ne suke gada abu masu kyau ɗaya shi fata mai ya kana abu inna man fasa man yaqulu ha ana ba ai ba shi da jarumi wanda sai an yi dan wani a wanda da ke ni dan kai na ni ne wai to da shi kana da ni su kanci gabar ka ba ka da ba wanda wannan shine ka je da kanka kai zaka samu kanka daraja ba ka saka farke da riga wani ne halifar shi wani kullum sai ka ambaci shi wani sanan da a dirake to kai shafa shi wani kai waye wallahi ni da kake gari ba wanda ya sa ne karatu ba wanda ya tsaya min ne karatu ba wanda ya bani kwanjalar sa ne karatu idan an a littafin biyatu musulmi wani yaki muktasit na ake sarki ana sai da shi naira ɗari tara a gidan asibitin da jakar da aka yi a hon kwankwasa na farko shekara ta farko da'i wannan renovation da za su yi abin nan na je na shiga wannan aikin da shi na tara kuɗin da ƙyar na tara naira ɗari takwas a wajen mai littafi na aka ba mu naira ɗari sai in kai in aka bani sai in kai in aka bani sai in kai da na zo kuɗin sai ce waya baka zo ka kai ba kuɗin ce wallahi ba da kuɗin nan to da ban da cikon to kai cikon ya zarta sai da cikin ba da Allah da cikin littafi duk littafin da za a haka buga dinga yi fa ba mu da kuɗin littafi sai dai mu ɗauka mu mu tarbutu kisa sa rubutu ni bayan mun din da ake wani karatu kamar ana musu anan to to ni sai da zo da littafi na ana cikin ta rubutu an ta rubutu abin da in baka da kuɗi daga da sai ka juyo rigar ka kawai ka juya ka rubuta haka ba ake karatun abu yau na wani littafi gara a wannan ƙashin ya samu wani gata da na rantse da Allah ne ba wani yadda Allah ne ta so shi ka ka da ta aiwa ne aika zawa ne aika zawa ne duka bai waɗanda ba su tsaya ɗin alarci duk sai su muna ɗauke karatu da idan na sha koko yau wata bayan Allah take bani koko muna cikin karatu in ta bani kofi ɗaya sai gobe in ga mun ci wani abu wani abu ne abu ne duro wanda Allah shi kaɗai sun da shi ga nisan min ajal an halittu ka amma kai ka ce an halittu mutum da gaggawa gaggawa ba a cin nasara da ita ko neman kuɗi ne yi jisa ake son ke don siyo. ciwo a cikin kiwo da noma akwai kawai tarbiyya domin zai koya ma jira zai nuna maka bin abu mataki mataki mataki daga nan zuwa nan zuwa ke sa babban abu waka ce wai ko ka musu ɗanka ya zama halifanka Allah ba zai iya ba ba zai iya ba sau da su suna kallon su ƴan gata ne ko a ce kudin zagaye a ban musu gidajen bana yaran ba ma sa iya gina ka ba su in an ban musu gidan da wata gidan gidan ya zama kamar kufai ka kula ma da maintenance na gidan su shafa nan su goga nan su bai sanan ba ma sa iyawa in ma kudin kamar musu ai shi kudi wanda ga ya zo na anan ya iya nemo su wanda duk kawai kudi aka ba masa ba zai iya aikata su lalata su zai shi sa abu mafi kyau ma ba ka ba shi ilimi ka ba shi tarbiyya ko shi ta da in ka mutu sai ga shi komai sai ka je kyau kankani daga abin da na baka eh ko ba zan ci kudin kowa dan in ban maka ba gaskiya abinda zai iya ce yawa wannan shi ne kulikar insani mai ajal kai ka ce an halicci mutum ne da gaggawa shi dai kawai yanzu yanzu shin dare ɗaya kumburin ciki saurikum ayati Allah ya ce da sanadar nuna nuna muku ayoyina fala tasta'jilun ku je na gaggawa kaga da wannan aya Allah ya hana gaggawa ka ba a hankali daga nan zuwa ne bai kulu da suna cewa mata hadin wa'ad yaushe ne wannan alkawarin zai in kuntum sadiqin idan kun kasance masu gaskiya to kawo nan anan ana fahimtar cewa gaggawa ɗabi'a a ce wannan gaggawar shi ta annabi musa ya ce mutanensa a ajiltum amra duk yanzu lamarin ubangiji kuke gaggawa kawai in je in karbo a taura in dawo kafin kawai sun bari samiriya ya halaka da a ajiltum amra duk ku jira ni mana na gaggawa mai kuke saurin mai kuke ina za ku siffar kafirai ne ka ka ba abu a hankali kuma su malam dukiya duk wanda ya mata hidima ta shekara goma suka ce za ta mata ta shekara talatin wanda ya mata shekara goma ishirin za ta mata sittin wanda ya wani dukiya hidima ta shekara talatin wato za ta mata tana yi wata baki goma goma goma sai ka sama yau ka cinye ka ƙara samun ka ne. kuɗi ba su zauna ba za ta yi kuɗi ba sai a kuɗi karatu an fara da kai an yi rabi kai ma ka je zuwa kaje ka zama malami ranar da aka zo rabi iya inda ka iya ba za ga wani ba zai fita ki ranar ka ba mana malin an gaba sai wa ku zo a fara karatun nan da mu zai to ai malam shi ya dauka a harkar kawai ai da ka zama malami shi ke nan da wannan shi ka shinkafa wannan kaza wannan kaza wallahi ba wani bu ko bungero gero ce ce ibada san Allah ake da bautar Allah ake da ita ka tsaya kai abin da kyau kuma in kai wa Allah ƙarya ya kona ka auta ba mansa wannan kenan Allah yake cewa yaquluna suna cewa mata hadal wa'd yaushe wannan alƙawarin zai kasance wato zai zo ne in kudu sadiki idan kuka kasance masu gaskiya Allah ce lau ya'lamu na kafaru da kafirai sun san halin da za su kasance na a san da za su zamo ya kufuna shine la ya kufuna san da za su afka shi ne kufunan nara sanda za su afka wuta an a kan fuskarsu wala an zuhurin za su fada ta gadon bayansu. wala hum yunsarun ko ba su da mai kwatata daga azabar Allah bal tabbas ta tatihim azaba za ta zo musu ta babu zato babu tsammani Allah haka yake kawo idan Allah zai kawo azabar shan ma ce ce lokacin da mutum yana jima ba za a kawo ba Allah ce wa kan min ba za a za'a ba'suna bayatan aw hum qa'ilun Allah ce nawa nawa ne cikin al'ummatin da muka halaka azaban mu ta zo musu bayanin da daddar suna barci aw mu ka musa'ilun ko da rana suna barcin rana ma kana da an za'an ba asra illa an qalu innakum nazarbi an fa fasirka zo an fa fasirka kawai dan azaban mu ta zo da muka ga cikin Allah bai gani mu ba Allah وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله بيغالي suke gani غالي kansu azaba ta zo musu ba ta babu zato babu tsammani fa tabahatuhum za ta kida masu ta ruda su fala yastadi'una raddaha ba su da ikon juyar da ita wala hum yanzurun kuma za a daga musu kafa ba wala ka dukkan wuzi a birusul tabbas an yi izgili ga manzanni min qabli ka waɗanda suka zo tun kafin ka fa haqa bil ladina sakhiru minhum sai ya afka waɗanda suke izgili daga cikin su ma kanu bi yasadimun abinda suke izgili da shi ma'ana azabin suke izgili da ita sai Allah ya sa ta afka musu Kulka ce musu man yaklaukum wane ne yake kare ku ne billahi wan nahar da daddare da rana min ar-rahman in ba ar-rahman ba in ba Allah ar-rahman ba labadin Allah ya farji bi zikir rahman nan ma ar-rahman me yake boka wannan ƙara maimaita musu tahaddi ne saboda su ai suna da wanda suke cewa ar-rahman ma na ma na arif illa ar rahman yamama wa mu yakbur nabi ar rahman ai su wayu yuridu muslimu kadhab shi ar-rahman to sai Allah yake yawan gaya musu ar-rahman ar-rahman sai ne ar-rahman ba wancan ba in ana ta maimaita musu sai a zo a gwada me rahama wacce ko me rahama ubangiji na ba ta an gane yake cewa wa yake kare ku bil laili wan nahar in ba Allah ba wane ne to ga gwada daga nan annabi Yusuf alaihi salatu wallahu khairul hafiz annabi Yaqub Allah shi ne mafi alkhairi mai kula Allah ma shine mafi alkhairi mai ba da kariya idan kana son tsaro security na farko ka gyara tsakaninka da Allah billahi la ilaha illa ko ga ku ba ta Abu Abdurrahman ko Abdurrahman Lalaka'i a cikin littafin sa a cikin littafin sunna wal jama'a wanda ya rasu 300 da su ma jira an sallam daga muka zuwa Madina Lalaka'i yana da cikin malamai tsofaffi malamin sunna malamin hadisi sai ki kawo kistan da irin kariya Allah da ke ba mutanen wani ne ya rantsuwa ce ya rantsi da Allah sai ya mari shi na Usman ya samu dama hayyar omaita yana da rai ko ba shi da rai ko ga wata ce ya mara da sai na Usman ya rasu yana na mutum ana shiga wannan shiga wannan shiga sai ya shiga da sauya ɗauki sai shiga yake ya ɗaga hannu zai yi kamfar na samari wallahi sai ya ji kawai wuta a hannunsa ya ji wuta a hannunsa ya fito a guje hannunsa ya ƙone kamar gawayi malam sa'id ibn musayyab shugaban jami'ai take faɗo wannan abu yace muna cikin tsawafi ga ka'aba ko ta duniya ce Allah ma gafir li fa inni a'lamu annaka la taghfiru li Allah gafarta mun amma na san ba za gafarta mun ba sai kira shi ke ya a guri na ciki yake irin wannan addu'a yake ta kira da gebe sai buɗe min halinta ya ce da ya buɗe min halinta sai ka fita a gudu wani irin gawayi gawayi sosai sai ke gaya masa ni ne ka ji ka ji ga abu alƙawari ne sai na mari sai da na usman wallahi sai na mari shi in dai na samu dama ko da rasa ko bara, to yau ga shi na samu dama kawai na ɗaga zan mari sai da wannan sa'annan ibn arabi a cikin littafin alkabar sai muwatsa ya ce wani mutum yana cikin wajen darasinsa irin malamin shi'a kawai sai ya zagi abu yau. nan take ya masa wani irin zagi mai muni ya ce wallahi a nan take a saman azara wani mutiji ya duro ba a taba ganin irin micijin ba ya biyo malamin nan ya mace shi ya haska shi kuma ya magana ya ce kai ka janye abin da ka faɗa ko kashe ka yana cewa tuba ƙarya nake sharri ne masa wallahi ji abin da sai aka nemi mutu wani yana cikin alƙabar shirin motsa to yi sa kake ji wanda ba bayan abu wurare ya rasu da wajen shekara 600 ake wannan magana to shi sa in dai kana so Allah ya kare ka billahi la ilaha illa ka kullu alaka da Allah wallahi ya kare ka sai Allah ya kare ka sai Allah ya kare ka tsaro na farko ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه كريك ولا كشي ما خاب من ابتغاه ولا دي ne ba ta Allah Allah ba zai taba ta jabar da shi ba kai ai hatta tsoron da wai ɗan iska zo su maka iskanci ai Allah shi ke turo Allah shi ke sakauki Allah ya cewa ƙaretan bari ballahu masalin ƙaretan kanat aminatan mutumainatan ya fi rizquha ragadan kaga kaga min kulli makani fa kafara bi an'ami Allah fa zaqa Allah libasal juyar imar kofi ima ka ne su Allah ya buga misali ko zara ƙullon misali Allah ya buga misali ƙare ga wasu jama'u kare su amini kuma an yi shi mutuma inna cikin ya fi hari ko hara gajar an yi yana zo musu ainihoti in kuli makan in kowane bangare ana na ana nan fakafar biya na umilla ta kafin cewa ne da Allah ya mutu suke butulci ba za ka hallahu ba ta zai sai Allah ya ɗanɗana musu bulala azaba da tsoro da daba da ‘yan daba da ɓarayi kawai sai Allah ya zuba musu ‘yan daba wallahi sai Allah ya zubo musu amma billahi la ilaha ilaha illa huwa sai ku zuwa kare su da abu da suna aikatawa ne ka gyara abu wato wannan katada katada yana da cikin wato ibnu da'ama a sanusi biyu ne aka ce gofu a ɗan na, an ce gofu ba a yi gobe da duk da su ce wallahi ban da gida na yana ta mace ya nan a rantse da Allah ban da gida na ne ana gaskiya ne domin na yi kaza da abin da aka ana zuwa ko wallahi sai ta gidan gidansa shi ba gidan gidansa a ce wanda ka ce ah ai ba kamar Allah ka gani yake duk abin da ake na azkarin yayi duk abin da ake nayi aban ibn usman bin affan yace sai da usman yace manzo sallallahu ya ce musu duk wanda da safe ce bismillah ne ya zurma asmi shay'un bi ardi bis samawati bil alim in ya faɗa da safe sau uku dai musu uku ba abin da zai sami ce yace lokacin da sai da usman yake ga mu wannan akwai wani ciwo a hannunsa sai nake ta kallon ciwon ita dan sai zaka ba wani cewa bai a wannan ciwon ya tsare shi yana da wannan addu'a yace na ka ga dan ba wannan tambayar ba amma koi abu ne da kake lisanul hal kana iya ganuwa. sai ce ba gaya maka ka gwada ce na san shi kike ta kallo sai eh, gaskiya ba fushi da kike sai ce to wallahi ranar da zan ji wani ciwo mai faɗa da Allah na yi imani da Allah inda na faɗa na rantsi da Allah wannan ba zai shafi ranar ne yana cikin sai bukari sai musu ba zai same ni ba ki ba ga nan ga abubuwa hadisi ya tabbata sai abi dawud akan abin da ya shafi sirri na wato na sirrin mai ta addu'a ta tabar wani sallah yana yawan mutane su kai ta tabara kariya ta ba zaka da ta ka wata kishiya da wata kishiya duk da rai ta ɗauko ƙarin da ta ce abokin gaba ta masu ne da shi ke faɗa sai ta ɗauko wuka amma abin da ke tsoron ta duk da ta zai ta ga abokin zamanta a kuma a cikin wata adaka ta ƙarfe kuma tana hatsi kamar wuta ce a ciki ta dinga jini cewa to wannan idan suke samu wani abu Ta mu zauna kullum sai ta biyo dare ta ganta sai wata rana ta ce amma yi wallahi ba a fatin ƙarfe ba ko ta ne sai na buga wukata a ciki wallahi ma yace sun gwada matsawa jikin wannan wuka ta wannan abin malam sai ibu da rago dan jama'a mutane labarin ta hukum kana afka malam shi da kasa an sa yanda shoki gaba ɗaya sai ko aka waye gari ce ga ta suna suma da bayan ta dan farfado kafin ta mutu me ya faru suke ba da labari kaza kaza kaza ake wata akwati shiga gidan shi ne ma shi ma ne gidan mu bai sani wata akwati shi wata rana ce sai na lalata wannan akwati na buga wata za a kai ta zaka da su ke mu mutum ke ina ke samu akwati wata akwati oga an ce zai ce ce ita ta ji a yin sallar yana umarni ta da su ke mai a ni ta ma da ita sallar da ne ta sallar shedan shedan da kansa iblis حديث أبو هريرة المخالفين فيه أيها أبو هريرة دان الله كتكين دان الله كتكين وجو أمن لما قال قولي إن دي لا تتكين والله إذن جاء أبو هريرة ولا تتكين إذا شيء دي سنة قد يكون شيء أبو هريرة با وني شيء ثاني وما وان ابن لي في المسجد sai ina zuwa daga alimin sanar sai ta ciwa sadaka ko bukatu wanda gaskiya a mamakon hadith abu sa'id abu sa'id al-ansari yace man qara ayatayn min akhir baqara kafuta yace duk wanda ya karanta ayoyi guda biyu na karshen baqara a kowane dare man qara ayatayn min akhir baqara fi layla kafuta duk wanda ya karanta ayoyi guda biyu amanna rasulu a kowane dare sun isa masa sun isa masa wanda kalima su kafa tawo ba saboda abubuwan ba iyaka Allah yana tafi ta bika wallahi da zamu ba kanmu tarbiyya to mutane su dinga riko da wa'annan sababan da kokarin fudda haƙƙin Allah da yake kanmu na rantse maka da Allah Allah sai ya kwanta da hankali kai mutane sa ta magana wai me yasa ka zo kaza kaza kano ka tsara karbi wani abu wa su ita ji abu ya kafa fufufufu na gaya muku lokacin sarki suleiman Allah ya kasa gafara nan kan ya biyo lungun alfindiki wannan kowa ya san ita duk wani dan shekaru 80 90 sun san wannan sarakunan da aka yi na da in da ne ya wuce kaga kaji ko cikin dare sai biyo lungunan alfindiki sai sarki ya ga a wani gida ga shi ba a kulle yake amma ana sai tsaya zai zai a ce wani malami ya muke cewa ɗan kwanta ba da da Allah maza mun sai a je a fara Kusan san garin nan ba za a rika sarakuna ba su ta bazu su san me sirrin garin ya ake yi na sai da Allah maza maza kowa sai ya je fara abin da aka ce din mu je mu mun yi da jariya muka sai ya ji mun sarki sai ya sa dan uwa ne ko da wannan da washe gari aka zo aka ce malami zo malami ne ya faru a sarki mamu sarki aka zo da malamin nan ke ce wani abu muka jira a kai, da Allah ne ya faru ke malamin ne ya faru ne ya faru shi ne ya faru shi sai can da aka ma'a ciki cewa ɗan gari yi abin da ya faru akwai abin da muka gada da wajen malamin su wasu ce da wajen malamin su wasu ce da wajen malamin wannan kanan da aka ganta a haka akwai abin da ake yi mata na alfiwofi kowane malami ga da wasu ɗaliban sa ɗalibai ɗaliban sa ɗaliban sa haka to mu shi ne muke haɗe kan mu muna yi wani abu mun fi shekara hamsin muna yi wallahi ma na ta kasuwanni wani su ga shi abu ina zai take yi da za ka rage ka yi kowa ce kan kwanar zo kan waye waye kan kano nan gani nan bari idan Allah ba ni ka ce ta da izinin Allah wannan garin da izinin Allah babu da zuciya ne shi Allah malam ire-iren jauro na wa'in ta. muli ku zana wajen tsofaffin malamai ni ina akwai abin da malamin ke ce mana su dinga yi wa ya fi ido garin kan dan garin kan ya zauna lafiya kuma zaman lafiya domin manzo a salam da garin madina ya ce allahumma ahlis ilayna madina ta ashhadu an la ilaha illa anta duk garin da suke dole sai kai masa addu'a da yan uwa musulmi wannan abu a ƙarshen fadin Allah subhanahu ta'ala ya man yakla'ukum bil layl ka ce musu wane ne yake kare ku da daddare wan nahari yake kare ku da rana min rahman in ba rahman ba Allah ce balhum tabbasu mu'ridun masu kau da kai ne an biki rabbihim gabarin ambaton ubangiji abinda mu faɗa dai Allah kuma waladan wannan faɗa su sirri Allah ka ji mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi